barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin 15 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Area 8 Garki Abuja inda muke tafsirar Alkur'ani mai girma cikin watan Ramadana mai albarka a yau insha Allah za mu gabatar da darasi mai lamba bakwai kenan cikin darussan tafsirin suratul baqara za mu tashi daga faɗan Allah maɗaukakin sarki aya ta goma sha tara kenan ko auka sayyidin minas samai alarma bismillah من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد ورعد يجعلون ubangiji maɗaukin sarki yake cewa auka ka sayyibin minas sama'i ko kuma misalin su kamar misalin mamakon ruwa wanda ke zuba daga sama fihi zulumatun wanda yake ɗauke da dufai wa ra'adun yake ɗauke da tsawa wa barqun yake ɗauke da walƙiya, walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim wato hatta kai ga suna sanya 'yan yatsunsu a cikin kunnuwansu hazaral mauti mina sawa'iki don gudun kwaran kwatsa hazaral mauti da kuma tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirina Allah maɗaukin sarki ya kewaye kafirai wato ya sha gabansu da ƙudurarsa da iradarsa ubangiji yana ci gaba da buga mana misalai game da munafukai an buga musu misali a baya shine da aka ce a misalin su kamar misalin wato wanda ya yake neman haske masaluhum kamar sallabi sauka da nara shine misali na farko wanda malamai suke kiran shi da suna al-misalun nari misali da aka buga na wuta wannan kuma almisalul ma'i misali da aka buga na ruwa wato zamu ga misalai ne guda biyu ɗaya an buga shi da wuta masaluhum ka masallalin sauka da naran wannan kuma aka ce auka sayyibin minas sama'i ko kuma kaman misalin su kaman misalin wanda yake cikin mamakon ruwa ruwa mai zuba da yawa shine sayyib wato ana yin ruwa marka-marka mai yawa kuma ruwan nan ga duhu saboda yawan shi da bakin hadari sannan kuma ga kwaran kwatsa sannan kuma ga walƙiya to wanda ke cikin irin wannan ruwan bai san inda zai je ba yana cikin ɗimuwa idan ya ji ƙaran kwaran kwatsa ya ga walƙiya dole zai firgita sai ya dinga sa hannunsa yana toshe sa don ya rage wa kanshi zafin ƙara sannan hankalin shi ya tashi yana tsoron kada wannan kwaran kwatsa ta faɗo mishi ta kashe shi shine ma'ana auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al mauti sai Allah yace kuma Allah yana kewaye da kafirai duk abin da suke yi na shirya makarƙashiya da kafirci da kawo musulunci tangarɗa Allah yana sane ya kewaye su ta ko'ina. Kama kamar yadda Allah yake faɗa mana game da da yake cewa hal ataka hadithul junudi fir'auna wa samudi balil lazina kafaru fi takzibi wallahu min wara'ihim muhit Allah ya fi ƙarfin kafire ya kewaye su ko ta koina wannan misalin ana buga shi ga waɗannan kafirai aka buga ga waɗannan munafikai wato tsananin saukar ruwa da yawa da yadda yake sauka cikin duhu da kuma yadda yake sauka tare da ainihin wato a tsawa da kwaran kwatsa da yanayin yadda yake tsorata wanda yake cikinsa to haka munafiki yake kasancewa a cikin rayuwarsa yana cikin duhu bai san yadda zai yi ba sannan kuma ko ta ko ina ana kai mishi attack shine kamar wanda ke zuba ko ta ko ina sannan kuma ana haska shi kowa na ganin sa shine wannan walƙiya sannan ana mai kwaran kwatsa wanda ke firgita shi wannan munafiki sai ya zama yana cikin ɗimuwa yadda ka ga mutumin da ke cikin irin wannan ruwan zai kasance cikin ɗimuwa bai san yaya zai yi ba bai san ina ya nufa ba bai san mai mako masa ba a jiya mun ambaci cewa wannan au da Allah ya ce au ka sayyibin tana da ɗayan ma'ana guda biyu a gun malaman tafsiri da malaman arabiya ko dai ta zama au bi ma'ana wa ka sayyibin minas sama'i domin lafazin au wanda yake zuwa da ko kuma tana iya zuwa kuma da ma'anan wawul atsaf domin dukkaninsu da au da wawun duka huruful atafi ne kuma suna iya wakiltar junansu a wajen ma'ana Qur'ani yakan zo da au bi ma'anal wawi kama a faɗin Allah in yakun ganiyan au faqiran fallahu aula bihima ma'anar shi anan in yakun ganiyan wa faqiran shi sa aka zo da damirin guda biyu aka ce aula bihima domin da ba ba ne, da damirin sai da wallahu aula bihi haka kamar faɗin Allah wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna mun aika shi zuwa ga wata al'umma sama da mutum dubu ɗari aw yaziduna ma'anan shi wa yaziduna saboda mutane idan yau mutane dubu ɗari ne babu shaka gobe jibi gata za a haihu a cikin su karu shine ma'anan au yaziduna ma'ana wa yazidun a cikin safat kenan ko to ire irin sanan da yau a cikin alqur'ani to irin shine anan a au ka sayyibin in an fasara da wannan fasara sai a ce wa ka sayyibin kuma misalin su kaman misalin wanda yake cikin ruwan sama mai zuba wajihi na farko kenan wajihi na biyu shine a dauke shi au din ne amma kuma bi ma'anar takhyir wato misalinsu wancan ko wannan duk wanda ka ɗauka a matsayin misalinsu. kama ana cewa ne masaluhum hadha au hadha Misalinsu ko ka ɗauki wancan lissafin misali na wuta shine istauka da narin ko ka ɗauki misalin na ruwa shine auka sayyidin minas sama'i wannan kenan agu malaman da suke ganin cewa takhyir al-imamu ibnu kathirin rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan misali ne da Allah ya buga na biyu ga wani nau'in munafukan daban da waɗancan wato munafukan iri biyu ne akwai munafukai hullas kamar da muka ga a baya wato wanda zaryan munafukai ne ba su da wani alkhairi kwata-kwata a tare da su su ne irin ru'asa'un nifaq ɗin, su ubayyu ɗan salul da makamantansu to su ne masaluhum kamatalin da zai sauka da nara akwai kuma mabiyansu waɗanda suke munafukai ne amma suna taraddadi wata rana suna da ɗan imani wata rana suna cikin ɓarna, haka dai su faɗi su tashi sun ma'amalu, sun kafaru sun ma'amalu, sun kafaru to su ne wanda aka buga musu misalin da aka faɗa a nan cewa auka sayyibin minas sama'i waɗancan an buga musu misali nari munafukai waɗanda an cire rai daga gyaruwarsu munafukai waɗanda ta iya yiwuwa nan gaba su gyaru sai aka buga musu misali su kuma da ruwa za ka fahimta ka daga bambancin ruwa da wuta ita wuta idan ta samu abu me take yi ta ƙona ta lalata ta halakar shi kuma ruwa idan ya samu abu me yake yi rayawa yake yi ya kawo alkhairi ya kawo arziki to ta yi su waɗannan da aka ambace su da misalin ruwa saboda a cikinsu ana samun ɗaiɗaiwa waɗanda a imani yake shigansu daga baya ya galabaici wannan barnar sai su tuba kisa aka buga musu misali da ruwa haka malamai suka ce masu wannan fahimtar kamar da shi al imamu Ibn Kathir yake cewa hadha masalun akharu darabahu Allah ta'ala li darbin mina min al-munafiqina yace wannan misali ne daban Allah ya buga shi ga wani nau'i daban na munafikai wa hum qaumun yace ne wasu mutane yazharu lahumul haqqu taratan wani lokaci gaskiya tana bayyana gare su wa yashkuna taratan ukhra wani lokaci kuma su shiga cikin shakka qulubuhum fi hali shakkihim wa kufrihim wa taraddudihim zuciya tana cikin halin shakka da kafirci da taraddudi su ake yin magana anan wajihin kwatancen da aka yi musu anan shine yadda suke cikin tsoro da firgici irin yadda mutumin da ruwa yake dukansa ruwa ya tara mutum a hanya irin wannan ruwan da aka siffanta wanda sai an yi hadari mamako sai an yi iska sai an yi duhu wani lokaci ko da rana ne za ka nemi haske rana ka rasa tana ce ruwan ya sauka a kan mutum Zai da mafaka zai da yadda zai baya cikin abin hawa babu rumfa babu lema ana ruwan kuma mai yawa sannan kuma ga tsawa ga kwaran kwatsa dole shiga cikin rudani shi ne aka buga wannan irin misalin game da su game da aka ambata a wani waje mun sha eh, nuni zuwa ga faɗin Allah ya hasabu na kulla saihatin alaihi duk sanda suka ji wata kururuwa sai su ɗauka a kansa ake da irin faɗin Allah wa ya halifu na billahi innahum la ma'akum wa ma hum min innahum la minkum wa ma hum minkum Allah ya ce walakinnahum qaumun yafraquna ta cikin suratul tauba za su rantse da Allah su ce wallahi tallahi muna tare da ku ne mu'minai Allah ya ce ba cikin ku suke ba ba cikin ku suke ba sam to wannan kenan al-imamu shaykhul islam ibnu taymiya a cikin littafin sa majmu'ul fatawa cikin juz'i na 24 yayi magana akan waɗannan kalmomi guda biyu ar-ra'd wal barak waɗanda aka ambata a cikin waɗannan lafuzza na aya masu albarka waɗanda kuma suka zo a cikin wasu adabiyat na ainihin hadisai da ayoyin alkur'ani mai girma a inda yake cewa yace ya zo a cikin hadisi marfu'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al Tirmidhi da waninsa suka fitar cewa wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi marra'ad menene ar-ra'ad yace malakun min al wani mala'ika ne cikin mala'iku mukalun bisahadi wanda shi Allah ya ba wakilcin hidimar hadari duk abin da ya shafi kawo hadari da juya shi zuwa ruwa aikin sani ne annabi ya ce ma'ahu makhariqa min nar yana da wasu manya-manyan gudumomi na wuta ya suku bi hassaha da su yake kora hadari haisu sha a duk inda ya suri inda Allah ya umarce shi wannan hadisi ne wanda yake ya tabbata insha Allah sannan ibn taymiya ya ambata daga littafin makarimul akhlaq na abubakar al-kharaiti cewa an tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu aka ce masa al-ra'd ma huwa aka ce ya amiral mu'minin menene ar-ra'd yace malakun wani mala'ika ne sai aka ce wal barqu ma huwa shi kuma al barq fa qala makhariqu bi aidil mala'ika Ya ce wasu gudumomi ne a hannun mala'iku wanda suke kora ainihin wato hadarin da shi a wata riwaya kuma ya ce mahari min hadidin biyadi wasu sanduna ne na ƙarafa a hannunsa wanda yana koran hadarin yana dukan hadarin shi ne ake jin wannan ƙara ta kwaran kwatsa ne kuma ake ganin wannan lama'an wannan haskawa ta ainihin wato ta walƙiya akwai asar da yawa da aka ruwaito akan haka shi islam ibn Taymiyyah sai ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa yace wa qadru ya an ba'd salafi aqwalun la tukhalifu dhalika ka qawli man yaqulu yace an ruwaito wasu maganganu daga wasu malamai cikin magabata wanda suke kusan kwacin wadannan ka wanda yake cewa innahu istihakun istihaku ajramis sahab bi sababin bighatil hawaifi wasu na cewa wannan ƙaran wani ƙara ne na conjunction wani hargitsi da ake samu na ƙwayoyin halittar da ke cikin sama a lokacin da suke wato cin karo da iska da wasu maganganu da aka faɗa irin na malaman kimiyya ibn timiya ya kakkawo su sannan sai ce a ƙarshe farra'adu idan sautun sautu sautun yazjuru sahab a faran kwatsa da kake ji ƙaran murya ce ta tsawa da mala'ikan nan yake yi wa shi hadar wa kadhalika al-baraq haka nan shi ma ita ma walƙiya wa ƙadƙila lama'anul ma'i wasu ko sun ce wannan walqiya haskakawa ne da ruwa yake yi aw lama'anun nar ko hasken wuta ne da ake bugawa wa kaunuhu lama'anun nari aw ma la yunafi an yakuna lami'u ne khiraƙan da yadil Ya yace kuma babu babu tsakanin haka da tsakanin a ce a hannun mala'ika ne wato wannan wato guduma take take haskakawa wannan duk maganganu da wannan ta kaito mana daga abin da ibn timiya yake faɗa Allah ya gafarta mishi a cikin littafin sa majmu'u al-fatawa cikin mujalladi na 24 to haka shi ma ibn qayyim al-jawziya a cikin al-wabil sayyid yayi magana game da wato kwatankwacin yadda za a gane ma'anar wannan wannan misalin cewa bambanci tsakanin misalin can na wuta da wannan misali na ruwa da kuma wanne ne ake sa ran za a samu raguwa alkhairi a cikinsa ko kuma wanda bala'i ya riga ya tabbata shine na wuta kenan za mu ji a gaba insha Allah mun karanta faɗin Allah ya kadul barkuna. ya Allah ya ce ya kadul barku ya khutafu absarahu walqiyar ta yi kusa da ta fauce idan danunsu kullama abaa lahum duk sa'ad da ta haskaka musu mashaufihi sai su ci gaba da tafiya a cikin haskenta wa iza azlama alaihim kamu. idan kuma ta rufe su da duhun sai su tsaya tak sai Allah ya ce walau sha Allah ko walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da kuma Allah ya ga dama da sai ya tafiyar da jinsu da ganinsu inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wannan ci gaba da warwarar misalin cewa ya kazul barku ya wancan walƙiyar da aka ambata idan ta haska sai ta yi kamar ta makantar da su shine ta wafce ganinsu saboda suna cikin duhu idan aka kawo haske mai yawa lokaci guda ga wanda yake cikin duhu sai ga ya kashe ma ido haka ne ko to shine yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama Abba Alahu, duk sanda ta haska ka musu ita walƙiyar mashaufi sai su ƙara tafiya domin sun ga inda za su tafi wai za a a alaihim da zaran kuma walƙiyar ta ɗauke duhu ya koma ƙamu sai su tsaya cik saboda ba sai da za su je ba mutumin da ke cikin duhu ana ruwa ana walƙiya ana hadari ana ana ana kwaran kwatsa sai in ya samu haske sai ya dan ƙara tafiya da zaran duhu ya maye gurbin hasken to sai ya tsaya a wai zama a alaihim ƙamu? Allah ya ce walau sha Allahu. da Allah ya so da zahaba bi sam'ihim wa absarihim da a nan take sai Allah ya makantar da su yadda ba za ma su ga hasken ba ya kuma kurmantar da su yadda ba za ma su ji ƙaran kwaran kwatsar ba inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai al-imamu tsabari a cikin tafsirin sa yake cewa Allah yana nufin arada bi zalika annahum kullama aba alahum al-imana wa aba'athu lahum an yaraw fihi ma yu'jibuhum fi ajil duniyahu duk sanda Allah ya haskaka musu al'amarin imani su wannan nau'i na biyu na munafikan waɗanda ba munafikai ne khullas ba mutaraddidun ne duk sanda Allah ya haskaka musu al'amarin imani da nufin ko za su ga abin da ke cikin imani wanda zai ba su sha'awa game da duniyarsu minan nusrati alal a'da kamar Allah ya nuna musu cewa ga muminai sun ci nasara akan abokan gaba sun ci nasara a badar sun ci nasara duk da yake 50-50 ne a udu sun ci nasara a hazab sun ci nasara a banu ƙuraiza sun ci nasara a abin nan a yakin mu'uta da sauransu wa isabatal gana'im fil magazi Allah ya nuna musu yadda yake ba muminai ganima wa kasratal futuhi da yawan yanda ake ta cin nasara ana ta cin nasara idza jaa nasrullahi wal fath wa manafi'uha da amfanin da ke biyo bayan cin nasarar wasara fil amwal ko Allah ya nuna musu yadda musulmai suke samun wadata a cikin arzikinsu da sun zo ba su da yawa 'yan hijira ɗin nan 'yan kaɗan ne a madina yanzu sun yi yawa sun yi auratayya sun hayayyafa Allah ya ba su dukiya yanzu su ne ma manyan attajiran garin haka nan ansar waɗanda suka taimake su su ma dukiyarsu ta yauƙaƙa. sun samu arziki dabinansu da suke nomawa ya haihu ya haihu sun yi arziki sai Allah yana nuna ma munafikai mutaraddiduna wannan wassalamatu fil abdani wal ahli wal auladi. kaga Allah yana ba mu'mine lafiya game da jikinsu da iyalansu da ƴaƴansu fadhalika ida'atuhu lahu wannan shine abin da ake haskaka musu kullama aba'a lahu li'annahum innama yuzhiruna bi alsinatihim ma yuzhirunahu min al-iqrari ibtiga'a zalik kuma abinda suke faɗa da zakatansu suna faɗan shi ne don su samu waɗannan abubuwan duniya su samu ganima su samu arziki su zauna cikin zaman lafiya su da iyalansu da 'ya'yansu sai a haskaka musu wa mudafa'atan an anfusihim wa amwalihim wa alihim wa zararihim kuma don su kare kawunan su daga kar a cutar da su kar a ainihin wato a far musu da yaki wa hum kama wasafahum Allahu jalla sana'uhu saboda ka su suna nan kamar yadda Allah ya siffanta su a wani waje fadin shi wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma annabi Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah a gefen addinin musulunci yana nan a bakin gaba idan ya samu alkhairi sai ya natsu ya ce to za mu ci gaba da yin addinin nan wa in asabatu fitnatun idan kuma shiga wata jarabawa in qalaba ala wajhihi sai ya juya baya shi addininsa kawai in ya samu ne in ya samu yayi addini in bai samu zai ce ba zai ba Allah ce khasirat dunya wal akhirah wannan yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira zalika huwa al khusranul mubin in kana neman mafi bayyana asara a cikin mutane in ka samu mutumin da yake yin addini saboda ya samu duniya in bai samu duniya ba ba zai yi ba in kana neman ma'asaranci babu kamar shi ibn qayyim ya ci gaba da cewa wa kullama lam yarau afu ba ibn qayyim ba ibn ibn jarir wa kullama lam yarau fil islam ma yu'jibuhum fi dinihim inda tila'illahi lissan da kuma wani abu bai suka ga abin da basu ji dadi ba an samu ganima yau gobe an samu an samu wadata an samu arziki ana nan wata rana sai aka samu ta jarabawa sai da mana dabino bai haihu da kyau ba ko an je yaƙi ba a ci nasarar da ake tsammani ba ko an samu wani jarabawa irin haka shi kenan sai su juya da baya sai su ce mu ba za mu iya ba saboda Allah kuma yana yin irin wannan jarabawan ne dan mene dan litamhisihi dan ya tace mutane bishada'id wal bala da tsanani da bala'in da yake zarta mutane min ikhfaq min fi magzahu wa idal wa idalati aduwi him duk sanda suka samu rashin nasara ko kuma al'amari ya juya abokan gaba suka ci nasara a kansu au idbarin min dunyahun anhu ko wani arzikin su ya ragu aqamu ala nifaqi shine wa idza azlama alaihim qamu sai su tsaya cik kullama a lahum duk sanda aka haskaka musu suka ga riba suka ga nasara a cikin addini sai a ci gaba da tare da su wa idza azlama alaihim duk sanda duniya ta juya musu baya ba su samu abin da suke so ba kamu sai su tsaya cik su fasa yin addinin shine ma'anar wannan misalin da Allah yake buga mana malami dare yake cewa aqamu ala nifaqihim wa sabatu ala dalalatihim sai su tsaya akan munafincin su su tabbata akan batar su kama qama sa'iru fi sayyibi allazi wasafa azza wa jalla idza azlama kamar yadda mai tafiya a cikin mamakon ruwan nan yake tsayawa idan lokacin da wato duhu ya maye gurbin hasken da ya gani na na walƙiya wa khafata dau'un barki fahara fi ɗariki sai shiga cikin ɗimuwa ina zai bi falam ya arif manhajahu bai ta hanyar da zai ba kaji kaji yadda misalin yake wato misalin an ɗauko shi daga yadda aka buga shi an kawo maka shi zuwa waƙinsa misalin mutumin da ke cikin ruwa mai yawa da walƙiya da ainihin wato a kwaran kwatsa Kamar misalin munafiki ne wanda yake cikin musulmi menene ma'anar walƙiya shine da aka haskaka mushi ya ga wani alkhairi aka samu ganima aka bashi ya samu yayi aure ya haifi 'ya'ya yana da gonaki yana da aikin yi ana kallon shi a matsayin musulmi to yana cikin alkhairi kenan shine kullama aba alahum mashawfihi sai a cigaba tafiya tare da shi lokacin da kuma aka samu matsala shine wai za azlama alaihi lokacin da za a samu wato yanayi ya canza wani abu ya zo na fitina ko ta jarabawa a je yaƙi ba a ci nasara ba ko ba a samu ganima ba ko ya kasuwanci bai ci riba ba ko ya yi noma bai samu abin da yake so ba eh, shine wai za a zama alaihim wannan ya samu kan cikin duhu kamu kawai sai ya tsaya ce to mu gane kan wannan addinin ba an ce mu zo mun zo kuma mun zo ba wata riba shine kamar da Allah yake tawa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi akwai mutumin da yake yin addini amma yana tsaye ne a gefe ya ki yayi udkhulu fi silmi kafa in an ci nasara zai ce ana tare idan an faɗi zai ce to dama ba ma tare dama muna gefe alamnan na'akum anil alami ba mu hana ku ba haka haka haka haka haka munafikai suke yi in za a je yaƙi za su fito kamar da su za a je san za a shiga fagen faman sai su dinga baya baya idan sun ga musulmai sun ci nasara sai a zo a kwashi ganima da su idan sun ga babu nasara sai su juya sai dama mu shiga ba haka suka yi a Uhudu haka suka yi a Ahzab haka suka yi a diyyaƙe-yaƙen da aka je da su shi ta Allah yake talo kharaju fikum ma zadukum illa khabala in ma sun sai tare da ku ba abin da za su kara muku illa su demoralizing din ku su kashe wa sojojinku a abin nan azimar su su karya musu kwarin gwiwar su to da haka Allah madaukin sarki yake cewa walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da Allah ya so to da ya tafiyar da jinsu wa absarihim da ganin su ibn usaymi yake cewa ai duna an yahdutha al-barq da Allah ya so ba sai an yi walƙiyar ko an yi kwaran kwatsan sannan za su daina gani saboda walƙiya ko su daina ji saboda kwaran kwatsa ba inda Allah ya so da Allah ya mai da su kurame in haka yake so za ka su daina shan wahalar toshe kunnuwarsu kasa ɗauka ba a gansu ba ko ba a san abin da suke ba Allah ya sani isa Allah ya suke ayat da faɗin shi wallahu mushitun bil kafirin Allah yana kewaye da kafirai ya san duk abin da suke yi ya san abin da suke faɗa ya san abin da suke gani ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya san yadda zai maganin su ya tashi maganin su shine malam Usaimin yake cewa fa huwa qadirun ala an yuzhiba as-sam'a wal basara biduni asbab Allah ya sai mai da mutum kurma ko makaho ba sai da wani sababi ba ba sai kai wani hatsari ba ba sai idan ka ya fashe ba za a iya wayan gari kawai ka ji baka gani kawai ka ji baka ji in Allah ya so ya maka haka fa yuzhibu as-sam'a biduni sawa'iq Allah na iya tafiyar da jin ba tare da kwaran kwatsa ba wal basar biduni baraƙin, ko ya tafiyar da ganin ba tare da walƙiyar ba inji al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi Allah yace inna Allah ala kulli shay'in Kadir, lalle Allah mai iko ne akan komai wato babu abin da ke gagara Allah babu abin da ke buwaya Allah babu abin da fi karfin Allah al-qadir a cikin sunayen Allah shine wato wanda ya isa komai kamar da ibn al-qayyim yake cewa shine al-qadir allazi la yu'jizuhu shay'un huwa al-qadir falaysa yu'jizuhu idha ma rama shay'an qattu zu sultani a cikin a cikin nuniya ta ibn al ita shine al-qadir wanda duk abin da yaso yayi ba zai gagare shi ba sannan kuma zu sultani wanda yake da ƙarfin mulki akwai ma'ana guda biyu a ciki akwai sarrafa abu yadda ya so sannan kuma akwai mulki shi ne dama aga ba kowane mai sarrafa abu ne ke sarrafa mulkin shi ba ba kuma kowane mai mulki ne ke sarrafa duk abin da ke cikin mulkinsa ba amma ismullahi alqadir ya hada dukkanin guda biyu mallaka da kuma ƙarfin sarrafawa waɗannan ayoyi guda biyu suna da fa'idodi da dama daga ciki akwai cewa wannan aya guda biyu auka saibin minas sama'i da kuma ya kadul barku kafu absarahu suna tabbatar mana da wata ƙa'ida sananniya cewa alma'u a fil hayati ko inna hayata madaruha ha alalma'i. rayuwar dukkanin halittu tana da alaƙa da ruwa ruwa shine abinda Allah madaukakin sarki sa ya zama central component na halittun dukkanin halittunsa kamar yadda Allah yake cewa waje minal alma'i. kulla shay'in hayyun wato mun sanya kowane abu ya zama daga cikin sababin da za su raya shi akwai ruwa a abu na biyu kuma shine wato wannan hadi wannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana wata kaida har ila al-imamu shatibi a cikin muwafaqat yayi wannan magana cikin juz'i na biyu na al-muwafaqat game da yake cewa wannan aya da aka yi magana akan ruwan sama misalin ruwan sama ai dukkan mu mun san ruwan sama abu ne mai amfani wanda rayuwar duniya tana da alaƙa da shi samun abinci da samun yanayi da samar da tsirai da samar da ruwa na amfani don sha don rijiyoyi don dam da kuma ma wanda za a killace don noman rani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi ka masal al-ghayb misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kamar ruwan sama ne Allah ya manzo Allah sai ya kwatanta albarkar da ke cikin musulunci da albarkar ruwan sama kaga wannan tabbatar maka da ruwan sama abu ne mai albarka sai al-Imam Shatibi yake cewa to amma kuma wannan ayar tana nuna mana cewa duk wani abu mai albarka kuma baya tsiraituwa daga wata cutarwa yace anna kulla shay'in nafi'in la yakhlu min darrin ko min durrin duk wani abu mai amfani bai tsiraituwa daga wata cutarwa musamman a cikin almasalih ad-dunyawiyya maslaha addini masafuwan maslaha ta duniya abin da ya shafi rayuwa ta dan adam abin da ya shafi abincinsa abin da ya shafi sirarsa ko aurensa ko sana'arsa ko duk abu da ɗan adam yake yi na yau da kullum wanda yake ganin abin amfani ne za ga cikin amfanin kuma akwai wani abu na damuwa ko cutarwa ko wani side effect da ke dawowa tare da shi shi za Allah yake cewa yake cewa inna khalaqana insana fi kabad mahalta ɗan adam a cikin wahala duk abin ɗan adam yake gani wanda yake ganin alfanu ne ko cin nasara ne ko alheri ne a cikin shi akwai wata wahala ɗan adam yake sha tun daga yadda ake haihuwarsa ji wahalar da uwa ke sha kafin ta haifi dan ɗanta daga ɗaukan ciki da renansa da haihuwa da naƙuda da renan yaro ji wahalar da yaro yake sha in ya zo duniya abu na farko da yake fara yi ma shine kuka ji wahalar da zai sha har ya girma har ya zama mutum har abin da yake ganin ya samu na arziki ko wadata ko shugabanci ko kuɗi ko sarauta a cikin wannan alherin da ya samu akwai wahala wanda da yake da shi ya san irin wahalar da yake sha to haka duk abin duniya yake duk abin duniya ba ka raba shi da wata wahala a cikinsa shi ne sai alimamun a alimamun ashadu da yake cewa wa aslu zalika ikhbaru bi wab'iha ala al-ibtila'i wal al-tafhis wannan yana nuna mana asalin yadda Allah ya tsara duniya a matsayin wuri ne na jarabawa wuri ne na tace mutane iza Allah yake cewa wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarabtar ku da sharri muna kuma jarabtar ku da alkhairi wani Allah mai jarabawa da wadata wani kuma Allah mai jarabawa da talauci wani Allah ya mai jarabawa da samun shugabanci wani Allah ya mishi jarabawa da rasa shugabanci akwai wanda yanzu yayi takara yayi takara bai samu wani kuma yayi daya ya samu shi wannan jarabawa shi shugabanci wancan kuma rashin shugabanci shine jarabawa shi wani Allah ya bashi aya zama jarraba shi a cikin 'ya'ya ne wani kuma ya aure daya biyu uku bai haihu shi kuma jarraba shi a cikin rashin yaya wani Allah ya bashi jarrabawan cirin nasara a kasuwanci duk abin da ya taba sai ya samu kuɗi wani shi kuma Allah ya mai jarrabawa da shi kuma kullun cikin asara yake shine wani bulukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah yake yake cewa rode liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da ire-iren su kamar yadda zo kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi yake cewa huffatul janna bil makari wa huffatun naru bis shahawati an kewaye aljanna da abubuwa masu wahala ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan ban sha'awa da abubuwa masu wahala tashi daga bacci ayi alola da asubahi aje sallah asuba kaga akwai wahala sai mutum ya daure yin alola da ruwan sanyi ana cikin sanyi sanyi ko yanayi azumi ɗinnan nan da muke yi ai akwai wahala da mutum zai so samu ne a ce yanzu da ake karatun nan ana yi ana ɗan raba juice haka ana sha ko ka ga zai fa armashi inda ba azumi yake ba haka sallar dare da mutum yake yi ai tana da wahala ita ma balantana kuma zakka ka cire dukiyarka da ka sha wahala ka sha wahala ka tara ta a ce kawai wai an ce ka cire wani percentage ka bayar kaga wannan sai wanda Allah ya taimake shi akwai wahala saboda kaza ga duk ayyukan da za su kai mutum aljanna akwai wata wahala a cikinsu wanda sai mutum ya daure su kuma ayyukan da za su iya kai mutum ga halaka abubuwa ne da rai yake so annafsul ammara bisu tana son tana son ta ji tayi abubuwan da suke kai mutum ga wuta yanzu gulma tana da daɗi sanda ake gulma zaka ji kana jin daɗi ana ana zagin wani haka cin mutunci yana da daɗi a cikin zuciya sanda kake kake rashin kirki haka sanda kake wata haɗama ko kake wani wani ba kere da kudin al'umma zaka ji daɗi cewa ka samu kudi ga banza duk wani abu na barna zaka gaira da wani daɗi, to iya wannan dadin iya iya kace shi kenan sai bala'i ya biyo baya shine hufatun naru bishahawat Allah ka bari mu wannan yana cikin tafin muwafaqat na Imam Shatibi Allah ya gafarta masa abu na uku daga cikin wato fiqhun ko kuma fa'ida dake cikin wannan aya waɗannan ayoyi guda biyu shine yadda ƙur'ani yake bujiro da maganganu da suka shafi ilmomi na kimiyya da fasaha da suka shafi sararin samaniya ruwan sama walƙiya ƙarƙashin ƙasa abinci tsirrai tattalin arziki da sauran ilmomin da ake cewa ilmomin boko za ka ga cewa alƙur'ani ya yi ishara zuwa gare su a dunkule yanzu waɗannan ayoyi idan masu masaniya akan harkokin da suka shafi ruwan sama da albarkatunsa suka gansu za su ga cewa suna da abin da za su ɗiba a ciki wanda ke da alaƙa da theories ɗinsu ga akwai irin wannan da yawa a cikin alkur'ani abin da ya shafi magana akan embryology akan space eh, abin sciences akan abin da ya shafi ƙasa soil sciences akan abin da ya shafi noma da kiwo halittar ɗan adam rayuwarsa tattalin arziki zamantakewa al'adu harsuna yaƙe-yaƙe zaman lafiya alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa kusan duk wani abu da kasan ana karantawa cikin boko akwai wani abu cikin alƙur'ani da ya ishara zuwa gare shi wannan yana nuna gagaragasan alƙur'ani a matsayin shi na littafin da shi ba na science bane littafin da shi ba theory ne na kimiyya ba littafin da ba hypothesis ne na sciences ba amma kuma yi wasu isharori mabambanta da suka shafi wannan a cikin a cikin maganganun Allah madaukakin sarki wanda wannan ya taimaka wasu da dama daga cikin kafirai masana ilmomin kimiyya suka yi ta musulunta a lokuta daban-daban da kansu kawai za su karanta su karanta haske da suke cewa dai wannan karatun lalle magana Allah ne dan ba yadda za a yi a ce shekarar ɗaya da ɗari da suka wuce duniya a samu wanda ya san wannan karatun in dai ba Allah ne yake magana da shi wanda Allah ya taimake shi a cikinsu, su daga nan sai ya yi imani wani kuma daga nan bai yi imanin ba sai ya zama kamar irin waɗannan munafukan ya zama mutaraddid yana ganin ga gaskiya ya kasa gaskatawa ga ƙarya ya kasa ƙaryatawa Allah ka tsare babu shakka waɗannan ayoyi suna nuna mai mana cewa alƙur'ani shine rayuwar zukata kamar yadda ruwa yake shine rayuwar duniya rayuwar ƙasa haka alƙur'ani shi yake raya zukata da kuma tabbatar da wata ɗabi'a ta ɗan adam shine ɗan adam a ɗabi'ance duk abin da ya cutar da shi zai gudu shi ne irin yadda wato aka bayyana mana masu guduwa daga cikin ruwa dinnan sannan tabbatar da mashi'ar Allah cewa Allah yana abin da ya so mai da martani ga 'yan aƙidar ƙadariya waɗanda suke ƙaryata mashi'ar Allah da kuma tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki ya kewaye komai da ilimi wallahu muhitun bil kafirina Allah ya kewaye komai da kowa nan da Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin bai ce bil munafiqina ba malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa munafikai kafirai ne Allah ya kira su karar da kafirai da sai Allah ya ce wallahu muhitun bil munafiqin amma sai kira su da ɗayan sunan su kuma wannan ayoyi suna nuna mana cewa abin da yake ya dace daga bawa shine ko da yaushe dinga komawa wurin Allah wajen neman bukatunsa a ina muka ji wannan da Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim in Allah ya so sai ya tafiyar da jinsu da ganinsu kenan in Allah ya so zai iya baka duk abin da baka tsammanta ba to da kan kana neman abin da ki zaka ke so ka samu a duniya ko a lahira to ka dinga nema a wurin Allah musamman kuma su waɗannan ni'imomin ni'imar ido da ni'imar kunne da ni'imar ji da gani idan Allah ya so yana iya jarabta ka da su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a yana cewa Allahumma matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana Allah ka sa mu dinga jin dadin idan mu da kunnuwan mu da karfin mu iya rayuwar mu wato ya zama idan mu lafiya lau kunnuwan mu lafiya lau karfin jikin mu ma lafiya lau wannan hadisi ne sai al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya dauke masa gani idan Allah ya makantar da mutum sai ya haƙura ya dangana ya yadda da abin da Allah ya yi na da ya ce bayi da sakamako sai aljanna sai kana gani lafiya lau ka wayi gari kawai ka makanci ba ƙaramar jarabawa ba ce babu wanda zai iya gane ta illa wanda ya shiga jarabawa saboda haka kuma in ba Allah ya taimaki mutum ba ba dole ya iya haƙuri ba wato zai kama neman magani ba ji ba kai da na gargajiya da na asibiti da na sammu da na bokaye a bashi kwalli can a bashi wani ruwa a ce ya wanke ya dinga shiga yana fita kin ko ka taba ganin mutumin da ya makance kawai kawai kula na shi to alhamdulillah Allah ka sa mu gama lafiya ina jin baka taba ganin shi ba dole sai yayi iyayin sa sai ya gaba sarki ta Allah sannan sai ya dawo ya dangana kuma daga nan an shiga uku da shi korafi fadan magana iya san ran shi musamman yana da ƴaƴa da iyalai sai dai shi ta hakuri ce saboda an gaba na gani eh sai ai ta mun kaza to abinda ake nufi duk wannan ka haƙura kai, ka haƙura ka dangana yadda Allah ya so ganin ka kenan to annabi ya ci baka da sakamako sai aljanna akwai wahala ba kada Allah ya jarabce mu da wannan yadda dai annabi addu'a Allahumma tina bi asma'ina wa absarina ma da <laughs> Allah ya samu dace ah sannan sai kuma bayani akan girman kaddara Allah gabaki daya Allah ya nuna girman kaddararsa da ya ce ah, inna allaha ah, menene ma wallahu ala kulli shay'in ƙadir ko inna Allah ala kulli shay'in ƙadir, lai Allah mai kaddara ne mai karfi ne akan komai to zuwa nan wannan aya ta ashirin, an gama magana akan asnafin nas kamar da muka ga a baya an yi magana akan muminai an yi magana akan kafirai an yi magana akan munafikai ayar da Allah ya fara magana akan muminai farkon aya alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqina aya hudu allazina yu'minuna bil ghaibi zuwa ƙarshen su sai kuma aka yi magana akan kafirai a cikin aya biyu innal ladina kafaru sawa'un alaihim am lam tudhum la yu'minun sai aka sake yin magana akan munafikai cikin ayoyi goma sha biyu kamar yadda muka faɗa tun daga kan waminan nasi har zuwa nan cewa auka sayyibin minas samai duka bayani ne akan su kun ga yadda al'amarin su yake da tsanani jama'a saboda faɗin al'amarin da rikicewarsu da bala'in da ke tare da su jiba yadda aka kai aka kawo aka yi ta magana a kansu mai yawa haka shine malamai suke cewa waɗannan jinsin mutane guda uku kowanne kuma suna rabuwa zuwa gida biyu akwai al-mu'minun muminai iri biyu ne akwai abrarun wa muqarrabun akwai al'abrar muminai waɗanda suke masu tsananin biyayya Allah waɗanda suke innal al'abrar lafi na'im akwai kuma muqarrabun sune muminai waɗanda suke na kurkusa da Allah sune annabawa da manzanni da salihan bayi da kuma waliyai ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa waɗannan sune nau'o'in mu'minai ko dai ka zama mumini wanda yake mai Allah biyayya ko kuma ka zama wani mumini zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓe ka ya kai ka kusa da shi to wannan kuma Allah ne kawai yake yadda ya ga dama akwai kuma kafirai su ma nau'i biyu ne a cikin kafirai akwai ƙadatun wa du'a akwai kuma a muƙallidun akwai jagororin kafirci wanda suke shugabancin al'amarin kafirci wanda suke kira mutane zuwa kafirci irin su abu jahali irin su abu lahabi irin duk wani babban kafiri wanda yake da mabiya to su ne jagorori akwai kuma muƙallidun wato mabiya waɗanda su a kafirci ma ba su san me suke yi ba sai da aka tafi kawai sannan su ma munafukai iri biyu ne akwai munafukai hullaf mun ambata a baya su ne irin waɗanda aka ce wato wa mahum bi mu'minina da ɗai ba su taɓa imani ba sunan da Allah ya ce yana shaida cewa ƙarya take wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna sune manyan munafikai waɗanda kwata-kwata ba su taɓa imani ba sai kuma to sune wanda aka buga musu misali na wuta ko mun gane sai kuma munafikai mutaraddiduna wanda suke fagamniya ko su tuba ko ba su tuba to sune aka buga musu wannan misalin na ruwa har ila wanda wannan munafikan suke na aqida to haka kuma munafikai suke na aiki su ma akwai tsagariyan munafikai a aiki ko kuma munafikai ƴan jigari jigari sune na cikin wancan hadisin na Bukhari da Muslim da muka karanta a baya fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu dabi'u wanda bi yake da su to munafiki ne samfarera wanda kuma yake da wani sashe na su yana da wani sashe na munafurci shine zance da ƙarya cin amana da fajirci da da da tozartar da abin da aka bashi ajiya idza idza idza wa'ada akhlafa wa idza haddatha kadaba wa idza atmina khana wa idza khasama fajara wannan da gwargwadon haka kenan al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi da isnadi wanda malamai sun yi maganganu akan sa mare da karshe dai isnadin ya inganta a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qulubu arba'atu zukatan mutane iri hudu ne yace fihi qalbun ajradu mislu sirad akwai budaddiyar zuciya wanda babu wani kulli a cikinta kaman fitila tuzhiru tana haske wa qalbun aglafu da kuma rufaffiyar zuciya wadda an yi silin dinta wadda take kamar da suke cewa qulubuna ghul inji inji su batattu dinnan ko yace marbutun ala gilafi wanda bayan an rufe kuma an zo an daure an rufe bakin wa qalbun mankusun da kuma zuciya wadda aka juya ta upside down wadda take a birkice kama a birki taskara ko a ɗaga wani ba aje shi kai a gindi nabi biya ce wa kalbin musfah da kuma zuciya wadda take a wangale ba ta da tsaro ba ta da abin da ke tare ta bayan nabi ambaci wannan zukatan guda hudu sai ya ce fa ammal qalbul ajradu kaga zuciya wata take da kyakkyawan kama mai hasken nan fa qalbul mu'min shine irin zuciyar mu'min zuciyar mu'mini tana da haske tana tumbatsan haske sirajuhu fihi nuruhu hasken nan ne hasken imanin wa ammal qalbul aglafu ita kuma rufaffiyar zuciyar nan fa qalbul kafiri ita ce zuciyar kafiri sune waɗanda aka ce a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun saboda mene saboda zuciya a rufa take babu inda imanin bai shiga Walƙalbul mankus ita kuma zuciya take upside down fa munafik munafiq ce irin zuciyar munafiki ba a gane kan shi. ya riga ya gama Ya yasa gaji ana ta wannan bayanin mai tsayi a kansa. annabi yace arafal haqqa sun ma'ankara. munafiki ya san gaskiya amma yayi musunta saboda haka shi ta ya zama a birkice. wa'ammal ƙalbul musfah shi kuma zuciya take buɗaɗɗiya ba ta da wani makari ya ce fa kalbun fihi imanun wa nifaqun shine zuciyan wannan nau'in munafikan na biyu zuciyan munafikai waɗanda a ciki akwai burbushin imani sannan kuma akwai burbushin munafirci fa masalul imani fihi ka masalul ya muddu halma tayyib misalin imani a cikinta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin wani abu da aka shuka albakala kamar a shuka dankali ko gyada ko wani abu da ake shukawa ta hanyar dashe kullum ana ba shi ruwa yana samun rayuwa ya buddu halma tsayyib idan ka yi shuka a gonar ka shuka gonar rani noma rani ne ke sa ya samu rayuwa shine watering to haka imanin da ke ciki ya dan samu ya dan samu matsala amma kullum idan yana jin alkur'ani yana jin wa'azi yana shiga cikin mutanen kirki yana tuba yana istighfari ana nan sai imani ya shiga ya zauna wa matsalul nifaqin ladhi fihi ka masalul qurha misalin munafurcin da ke cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin ƙurji. ya muddu halqaihu waddamu idan kana da ƙurji a jikinka me zai taru a ciki iwa da mugunyar jini haka yana ƙara ruruwa yana ƙara yana ƙara rarake jikin mutum yana ƙara sa zazzabi fa ayyul maddataini ghalabatil ukhra galaba alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin wannan lafiyayyen ruwan da wannan ruwan kurjin duk wanda ya zama yayi overpowering yayi dominating ɗayan shikenan ruwa mai kyau ya dominating sai ya wanke wannan datin sai ya zama mumini idan ruwan da ta yawa sai ya lalata ruwan da ke sai zama babban munafiki shi ma wannan misali ne da manzo Allah sallallahu alaihi ya buga mana na dukkanin wannan karatun da muka ga a nan wajen salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula na ganin bari mu yi attempting wasu questions kafin lokaci ya kure ko wannan yana cewa a yaushe kamata a fara sallar tahajjud a sunnance kuma shin wajibi ne sai an yi sokan alkur'ani sallan tahajjud da sallan ashan dukkanin salloli ne guda ɗaya dukansu ƙiyamun ramadan wato yin sallah cikin daren ramadan su dararrakin ramadan ɗin wato tun daga faɗuwar rana hafital alfijir duka dare ne sau da kaga Allah ya ce a wajen yin azumi a yi azumi a da yake cewa sun ma'acimu sun mene ne wakul wa hatta ya tabai na kun khaitul abiyadu min al-khaitul aswad min al-fajar sun ma'atimu siyama ilan laili ku cike azuminku zuwa dare wato ila bidayatin laili kenan aga an kira shi da suna dare sannan kuma can a ci a sha har zuwa ta fitowar alfijir tun daga faduwar rana har zuwa ta ta alfijir duka dare ne kuma idan lailatul kadari ne duka wannan sunan lailatul kadari, amma ƙarshen dare ya fi albarka wannan haka yake to idan sallan nan sai da aka kwanta bacci aka tashi sannan aka yi ta ita ake ce mata hajjud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka idan kuma an yi ta farkon dare da zaran an yi sallar isha ita ake ce mata rawih musamman ana yin ta ana dan huhutawa amma dukan su qiyamul layl a mutum yana iya tun daga farkon azumi idan shi kadai da dinga yin sallar shi misali yana iya yi dinga yi tsakar dare ba wanda ya hana shi tun daga farkon dare tun daga ɗaya ga wata ya ce shi zai dinga yin sallah shi musamman a ce makarancin Alƙur'ani. ne yana so yi muraja Alƙur'ani, zai yin sallah tare da mutane tare da cewa yi da mutane ya fi falala amma idan mutane za a yi musu a masallaci a bisa al'adar ƙasashen musulmai tun tuntuni to ba a fara yi wato tsakar dare sai goman ƙarshe wato sai an yi azumi ashirin rana ta faɗi saboda ya zo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta shiga yana zage damtsi ya ƙara ibada ya tada mutanen gidan shi daga bacci kaga kenan sai sun yi bacci tashi su yi ibada saboda ka za a fara ne daga 20 ga wata ranar da aka yi azumi na 20 idan an sha ruwa an shiga 30 an shiga 21 kenan idan aka fara aka fara aka fara yin wannan yadda ya kamata a yi shine za a zo a yi sallah isha kuma a yi ashan idan an yi ashan babu laifi a rage wasu rawar rakoyin idan da ana yin sha uku yanzu sai a yi raka'a shida sai a tafi a yi bacci sai a dawo sai a yi bakwai wannan shi ake ce ma at-ta'aqib at an tambayi Anas dan Malik game da irin wannan yake cewa ai alkhairi ne a fito a ci gaba da yin sallah haka aka samu sahabbai da wasu cikin tabi'ai suna yi amma idan an idan da sallar gaba ɗaya an yi duka har da wukiri. to wasu cikin malamai suna ganin makruhi ne a dawo a sake arwaito haka daga Imam Ahmad ibn Hanbal wannan yasa ga wasu masallatai inda ake so a yi tahajjud to sai a daina yin ashan ya zama tahajjud kawai ake wato al'amari ne da yana da sa'a ko dai ku yi wani bangare na sallolin a farkon dare a je a yi bacci a dawo a yi saura ko kuma a yi duka a bar wuturi a dawo a yi wuturi ko kuma a bari duka a dawo a yi bayan dare su wanda aka yi ibada ce abinda kawai ake gudu shine a daina yin ashen ga baki ɗaya a ce duka sai can dare saboda kuma ba kowa ne zai iya yi can dare ba alimallahu an alima an sai kunu minkum marda akwai marasa lafiya akwai matafiya akwai wanda suke masu jihadi akwai teloli a lokacin suke tsananin neman kuɗin su a so su rabu da kwasominsa lafiya akwai wanda kuma shi kawai malalaci ne shi ma amma an yi farkon daren zai to kada su ma a hana su yi sau da haka ya fi dacewa a yi wani ɓangare na rakawoyin. misali a yi raka a shida a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame sai a haƙura haka wanda yake son ya je gida sai ya wuce shi ya gama na shi wanda yake so sai ya dawo an jima sai a zo sai a yi wasu guda bakwai ko guda goma ma ana so tare sai a tsawaita fiye da wancan wannan ya fi dacewa da abin da zai zama babu matsala a cikin insha Allah ibnu usaimin ne yake cewa idan an gama gaba daya to kada a dawo shi yafi amma zaka ga har a masallacin Ka'aba haka suke za a yi wasu rakoyi farko a dawo kuma a sake yin wasu shin wajibi ne sai sake alkur'ani ba wajibi ba ne babu inda aka ce wajibi ne sai alkur'ani saboda haka za a karanta faƙara umma ta yassara min alkur'an faƙara umma ta yassara min idan an sauke an ƙara an sauke duka falala ne amma dai ba dole ba ne babu inda aka ce dole ne a ingantaccen nasi kuma shi masu limaman su dinga kulawa da cewa a cikin mutanen akwai waɗanda masu rauni ne akwai tsofaffi akwai mata akwai yara ma da aka zo da su kada a je a yi ta sallah wani har sai gari ya waye wani daga nan sai sahur kawai eh, idan kai za ka yi wa kanka da kuma duka alarmomi da ku sai ku ta yin wannan Allah ya saka da alkhairi amma dai a dinga tosa wa tsofaffi da masu karamin karfi suna ganin bari mu haƙura haka ko sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu darasi na gaba saboda lokaci ya ƙure insha Allah ah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala